Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ba Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba biyu ga watan Agusta na shekarar 2023. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ecowas sun fara wani taro na kwanaki uku a abuja a kan nijar sannan za ku ji cewa al'ummomin kasashen yammacin afirka mazauna nijar sun yi kira ga kungiyar ecowas ɗin da ta bi hanyoyin sulhu da sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan wa'adin da kungiyar ecowas ta baiwa sojojin da suka yi jun mulki a nijar amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce har yanzu amurka na ci gaba da nuna goyon baya ga shugaba muhammad bazoum wanda sojojin kasar suka hambarar da wato mulkinsa a makon da ya gabata blinken ya bayyana haka ne yayin da wata ganawa da ya yi da bazoum ta wayar ta tarho a ranar laraba kamar yadda sanarwar da ofishinta wato da ofishinta fitar a yau laraba a makon da ya gabata sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar ta Nijar karkashin janar Abdurrahman suka tsare Bazum suka kuma ayyana juyin mulki lamarin da kasashen duniya da dama suka yi alwadai da shi. Wato sakatare Blinken ya jaddada wa Bazum ci gaban goyon bayan Amurka da tsarin demokradiyya a Nijar ya kuma kara jaddada cewa Amurka na tar da kifar da tsari na demokradiyya sannan ya nuna cewa yana tare da al'ummar Nijar da ECOWAS da au da sauran kawayen kasashen da ke goyon bayan mulkin demokuraɗiyya da mutunta tsarin doka da ke wato na kare haƙƙin bil'adama sanarwar ta ce ganawar ta blinken da bazum na zuwa ne yayin da sojoji suka nada gwamnoni a nijar takwas da ke ƙasar wani abu da masu lura da al'amura suka ce yunkuri ne da sojojin ke yi na kara damƙe um, madafin iko a kasar wacce take makwabtaka da najeriya tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin mike pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jerin abubuwan da suka faru bayan zaben watan nuwamba wanda ya kai ga hari da wato da magoya bayan trump suka kai a fadar gwamnatin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fusatantun mutane sun yi imani ne da cewa pen zai iya sauya sakamakon zaben kamar yadda Trump ya yaudare su. jami'in 'yan sandan capitol na amurka harry dunn ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin kare ginin majalisar dokoki ta capitol daga 'yan zanga-zangar ya fitar da wata sanarwa ta lauyansa inda ya ce abinda nake so tun daga ranar farko shine yin hukunci da adalci ga jami'an tsaro maza da mata waɗanda suka yi yaƙi da jajircewa a ranar 6 ga watan janairu a yau laraba ne jami'an ukraine suka faɗa cewa hare-haren jiragen saman rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar wato jiragen ruwa a yankin odessa da ke kudancin ukraine yayin da jirage mara matuka da rasha ta harba kuma suka kai hari a babban birnin ukraine sojojin ukraine sun ce harin na rasha ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a ismail gwamnan yankin odessa olekepa ya faɗa a kafar telegram cewa harin na rasha ya yi barna amma ba ba a samu rahoton jikata ba kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba ne kasar sin ta zage damtsi wajen aikin ceto a zuwazu birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin beijing yayin da raguwar guguwar doksuri ke ci gaba da yin barna a yankunan birnin wanda girmansa ya ninka birnin paris sau biyu zuwazu na lardin hebe wato ya fi makuwa da guguwar wacce ta afkawa arewacin kasar sin cikin shekaru goma akalla mutane ashirin ne suka mutu a yankin da ambaliyar ruwan ta shafa yayin da ta raba sama da wato mutum 134 da mahallansu a mahaɗar koguna da dama zuwa na ɗaya daga cikin biranen hebe da suka fi fama da bala'in ambaliyar ruwa kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka rawaito Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. dazu-dazun nan ne manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ecowas suka fara wani taro na kwanaki uku a abuja babban birnin najeriya a wani mataki na duba hanyoyin da za a shawo kan rikicin juyin mulki da aka yi a niger ciki har da batun amfani da karfin soji wakilin hassan mai na kai na ya leka dakin taron ga kuma rahoton da ya aiko mana daga abuja constitutional order in the Republic of Niger and our, affirming our collective resolve Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya kenan General Christopher Musa ke jawabin buɗe taron manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ecowas inda ke cewar juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin wannan shekara a kasar niger abu ne da ya shafi kowa da kowa kuma ake bukatar haɗa ƙarfi da karfe don mayar da martani dole ne mu haɗa kai don fuskantar kalubalen sake maido da tsarin demokradiyya a kasar niger wannan mataki duba da abubuwan da suka faru a baya zai ta'allaka ne akan haɗin kai kishin demokradiyya da kuma son zaman lafiya tun dai daga lokacin da aka kafa kungiyar ecowas ta ta kokarin karfafa haɗin kai a fannonin tattalin arziki da haɗaka sannan tana adawa da duk wani juyin mulki ko karɓar gwamnati ba bisa doron tsarin mulki ba wannan ne ma sa yanzu ake son ɗaukar mataki a wannan matsala na ƙasar Nijar. Kwanciyar hankalin siyasa a Nijar abu ne da ya shafi kowa da kowa a wannan shiya ta Afirka ta yamma. daga bisani kakakin rundunar tsaron najeriya general tukur guso ya mun karin bayani shugabannin kasashe na ecowas a karkashin jagorancin shugabanmu na najeriya president bola ahmed tinubu wanda kuma shine shugaban ecowas sun haɗu sun tattauna kan matsalolin siyasa da aka samu a nijar wanda kowa ya sa abin da ake ciki so a lokacin wannan taro ne suka umarci shugabannin tsaro na hafsoshi na wannan ecowas region din su haɗu a nan abuja tsakanin yau da gobe da jibi su fito da abin da ya kamata a yi ta gefen fannin aikin soja amma kama abin da ke so ku sani shine wannan hanya ɗai ce kawai akwai wasu hanyoyi da yawa wanda wannan shugabannin suke bi su ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin so za su zauna so bayan wannan mitin ina za su yi ne za su hito da hanyoyi wanda suke gani ya kamata a bi a sojance kenan wanda za su mika wannan report nasu zuwa ga kwamitin shugabannin kasashe na ecowas su kuma za su duba su ga abin da ya kamata a ɗauka a cikin waɗannan shawarwari da aka bayar amma kamar da na ce tun farko ana duba hanyoyi daban-daban kuma ana ci gaba da tattaunawa da su wa'annan mutane su wannan hanya ɗai ce kawai wanda kila ma mace kila ma ba za a amfani da ita ba za a kawo ƙarshen wannan matsalar da aka shiga a Nijar. yanzu ana jiran gaba ɗaya gama da wato matakai na diplomasiya ne eh. in har bai ba matakin soja shi ne na ƙarshe eh. wannan mataki shi ne na ƙarshe taron wanda ya haɗa hancin dukkanin manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen afirka ta yamma in banda na kasashen Nijar mali gini da burkina faso waɗanda ba su halarci wannan taro ba hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina da wannan rahoton al'ummomin kasashen yammacin afirka mazauna niger sun yi kira ga kungiyar ecowas da ta bi hanyoyin sulhu da sojojin da suka kifar da shugaba muhammad bazoum dan warware rikicin da ya sarki a maimakon amfani da karfin bindiga kamar yadda shugabannin kasashen yankin suka ayyana a taron da suka yi a ƙarshen makon jiya halin tashin hankali da matakin soja ka iya jefa a ƙasashen sahel masu fama da matsalolin tsaro ya sa a baki mazauna nijar kiran bangarorin su yi sulhu kamar yadda wani kakakin kungiyar su tijjani aiki ya bayyana wa wakilin sashen hausa salamu barma a birnin yamai sunana tijani aiki mazaunin niger e abun da sanarwa in ta saboda tashin hankalin da ake so a kawo cikin niger shine muke so a samu a sassan tashi saboda abin da aka yi da karhi bai kawo zaman lahiya bai kawo kwanciyar hankali to shi yasa ne muke roko mai kwanta da 'yan sadiyawo su zo su sha ma zuciyarsu ruwa saboda haka su nema hanyar da za a nema a yi suruhu suruhu ya hi komi to shi ne muke fata saboda nan dai muna zaune cikin lahiya babu wani damuwa to idan kuma ban ba da goyon baya ba a kawo sojojin nan wurin ga saboda haka so muke a kawo kwanciyar hankali dai kamar kuna da fargaba ne akan cewa idan za a yi amfani da karfin soja akan wannan al'amari watakila abin zai iya ritsawa da ku kware ku in an ce za a yi abu da karhi ai kasan dai wani bai ci ba bai sha ba yana shahe shi ma bale mazamnin gari to shi yasa ne muke roko su sha ma zuciyarsu ruwa a bi komi dai cikin sassauci da tattauna a tattauna a ganin da sulhu zai hito yahi da yi da karhin soji akwai takunkumi da kungiyar sai yawo ta kakabawa nishar sakamakon wannan juyin mulki um, ta yaya waɗannan matakai ke shafar harkokin ku a wannan ba zan caye takunkumi da an sa takunkumi dai ka san dai komi zai haike sama abin da ake sai da jika goma sa sai da shi sha biyar to kenan ka gani dai an takura ma mutane kenan amma babu takunkumi ka gani abu yake haka nan za a sayar da shi to shi ne kenan suruhun da ne shi dai ne muke so sai dai kungiyar sai da wannan ta riga ta ba da wa'adi na mako guda cewa sojojin da suka yi juyin mulki su kokarin mai da ah, gwamnatin farar hula kan matsayinta kafin eh, shudewar wannan wa'adi a'a wannan ai ba abun gaba ne ai ba abun da an ka zamna an ka yi magana bane ana iya kuma a zamna kuma a walwale shi to tun dai na dan adam ne abun da ba walwala wurare dai abun gane ne ake cewa alkur'ani ne shi dai ne dai wanda yake hakanan ne hakanan ne ba kara mishi ba rage mishi ra'ayoyin wasu baƙi mazauna jamhuriyar Nijar kenan da su Sulaimu bar mai tattaro mana. Kafin mu je ga rahotonmu na musamman kuɗin shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. Allah da fatan kun shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka yi jin mulki a Nijar. Hassan Umar tambuwal gare ka. A ranar Lahadin da ta gabata ne shugabannin kungiyar ECOWAS suka yi taro a birnin Abujar Najeriya inda sun ka baiwa shugabannin mulkin sojan kasar Nijar da suka hambare shugaba Muhammadu Bazoum sati daya su bar karagar mulki ko su dauki mataki kansu suki har da yin amfani da karfin soja. To ko 'yan Najeriya za su ce a game da wannan kurari na kungiyar ECOWAS ga wasu mazauna jihar Oyo. Ni sunana mai dabo. To ni abinda ni ba da shawara dai a hau kujera sulhu. Saboda saboda an ka ce wa'adin nan ya kai ba a sulfanta ba to an ka ce matakin da za a dauka to talakan Najeriya suna shiga wahala kuma har na Ghana har na Togo har na Benin sai ma ta shafi a Najeriya Najeriya ma ta dan fara tangadi a can inda ya hada da Niger suna kukan kasuwanci su ba shi ta daidai matakin soja ba daidai abinda aka bata a hau kujerar sulfu a gyara don saboda talakawan da a ƙasa in an ka ce to za a yi da karfi to su talakawan da aka sune aka kama takewa su ka yin kowa wahala sulfu ya kawo komai duk abinda sulfu bai kawo bargima ba zai kawo shi ba nana Abdullahi Abubakar ina so su fitar ruwan sanyi a sulfu sulhunta ba yadda za a bi ba ta karfin soja in abu ya fara ba san da abu zai kare ba su ma wa'ancan suna da nasu gwamnatoci da suka ce suna tare da su irin mali da burkina faso da gini to bai kamata su wa'an ga su kuma su ce su ma su ɗauko ƙarfin iko ba da irin da zai zo ya zamto da matsaloli ta talaka zai sha wahala da sauran farhula da sauran al'umman yankin gabaki daya ya kamata a ce a bi shi cikin ruwan sanyi a zauna lafiya saboda samu ci gaban kasa to idan har aka nemi sojojin da suka haɓar da shugaba bazu cewa su sauka cikin lumana suka ki ba ha ganin cewa watakila an yi amfani da karfin soja dole za su sauka to ni gangan nake abin da ya fi dacewa a zauna da su a sulhunta ya bada wa'adin da lokacin da zai yi ya sauka ba farar hula a sake sabuwar zaɓe farar hula ya hau cikin lumana. an sha tura musu wakilai domin su tattauna da su a samu sulhu a samu maslaha amma har yanzu ba ansa. amma har yanzu dai abida da lalaman dai a ko za a sa Allah sa a dace abida a hankali. sunana Suleiman Jibrin ba. magana da ecos ta yayi daidai saboda idan ba kiwon ga mataki ba za su bata mulkin a Afirka baki ɗaya za ta koma mulkin soja na haka da marka da kuma akai yanzu ba mulkin soja ba haka ya yi daidai in ba su yadda ba a don matakin soja kansu. To ba ganin idan aka gwabza tsakanin sojojin Nijar da sojojin ECOWAS za a samu hasarar rai za a yi hasarar dukiyoyi. To haka mulki ya kasance amma kan gaskiya don mataki akan su ya yi. To ai ba su kaɗai suka fara ba an yi wannan juyin mulki a ƙasar bakina Faso an yi a ƙasar Mali an yi a ƙasar Gini me yasa ba a ce za a ɗauki matakin soja kansu ba sai ita Nijar. Wayancin suna da hujjoji amma wayanga ba su da hujja kawai wanga kinnabin ma sun kai ba juyin mulki sun kai ba. Me hujjojin 'yan Burkina Faso da Gini da kuma Mali. Hujjojin saboda kasar su akwai yan tawaye cikin kasar suna kashe mutane shine soja sun ga yan siyasa ba su ya shine sun sun ka anshi mulki kana nan a Niger babu yan tawaye ne a Niger kan babu yan tawaye Niger lahiya lo ake ana zanen lahiya komai an samu ci gaba ba taba samun shugaba wanda an ka samu ci gaba tun zamanin kunci irin irin bazu Allah mai albarka sunana Alen Lamari wakilin sarkin Hausa na Borja shugabannin sojojin da suka karbi gwamnatin ya kamata su duba yanayin kasar su ga da su sa talakawa su cikin wahala su da su sauka domin ya zama dole ne a bi wannan ka'idojin na ECOWAS su sauka ba dalili ne ba irin kasar Nijar bai kamata a ce a yi mata juyin mulki ba a yanzu idan ba su sauka ba fa ai eh, muna da kira gare su yi hakuri su sauka domin ba ma son kasa ta shiga matsala idan wai har sun ki sauka fa mi za a yi duk abin da aka yi faru su suka sa kasa su wahala domin ekwa ba za ta kyale su ba kasashen duniya ba ba za su yarda da abin da suke ba don haka dole ne su sauka su ba zababben gwamnati kasar su rike idan suka ki sauka kana ganin ya dace a yi amfani da karfin soja wajen kore su ya dace ya dace a yi amfani da karfin soja a kore su domin in ba haka ba ba su barin Afirka zama lafiya ga baki daya in sun ci nasara a nan wata kasa suka yi buda buda sai ke to ni abin ne ba su a duk abin da jama'a sun ka cikin goyon a shi ya zama alheri Allah ya zama shi amma abu ya ce a tawar abu ba ba daɗi rayuwa bai da kyau ana ka ra'ayi a kai musu hari ko kuma a kore su da karfin soja idan ba su saka wasu sojojin Nijar eh to in sun ki a kai musu hari mana ko ba haka ba in sun ki a kai musu hari alhamdulillah kana ganin kore su ya dace in sun ki wanda aka so ayi ba ni abin da ido na ganin kenan kuma ya kamata ayi abu cikin ruwa sanyi ko haji daɗi rayuwa sunana Umar Bawa Badan gaskiya yan Nijar su yi kokari umai ma bawan Allah na mulki ne dan muna nan muna addu'a dai ko su mai sai da daɗi ko su mai sai da shi daɗi in Allah na wata mai mulki ne don wannan abu dai gaskiya bai dace ba wani ka fi so a sasanta da su sojojin su sauka ko ko a tura su da ƙarfin soja to gaskiya ni na son a sasanta da su su mai sai in kuma su mai sai ba cikin sasantawa ko da ƙarfin soja za a mai sai insha Allah dan gaskiya abin da sun kai wannan bai dace ba wanda ba mu wata wannan ƙasa ta mu Najeriya da cikin matsala ka ba mu wata Nijar da cikin matsala ni sunana Usman Mamed ni dai game ga matakin nan da ni ƴaƴa suka ce za su ɗauka abin da nake ba gabanin mu shawara don Allah don Annabi su nemi teburin sulhu da wa'in waɗannan mutane domin shi faɗa an san mahalin shi amma ba a san ƙarshen shi ba yanzu dukkan abin da ya ci Nijar ya ci Najeriya idan an ka ce an shi ƙarfin mulki ga hannun waɗannan mutane to abin zai kai inda ba yi tsammani ba a nemi sulhu a sulhunta da su a ba da mulki cikin ruwan sanyi to idan sulhu ya faskara fa idan sulhu ya faskara sai a nemi magana da su yaushe sun ka aje za su ba da mulki kada a kore su da ƙarfin soja a kada a kore su koren su ƙarfin soja yana shaguwar fara hula don za a iya mai kan uwa da wabi. Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto, masani siyasar ƙasa da ƙasa ne a Najeriya. Wa'adan da ECOWAS ta ba sojojin Nijar. Eh. Ka san ita siyasa irin wannan ta duniya abin da ke tafiya da ita shine propaganda. Sannan kada ka manta wannan matsaloli na juyin mulki an fara abu kamar ana kallon shi da wasa da wasa an fara Gini aka zo Mali aka zo Burkina shi har ya kawo Nijar kusan zan ce maka ƙasa bakwai bakwai yanzu in ma ka hada da sudan da rikicin da ke kai yana kawowa to abu ne wanda kamar ya zama wutar daji a yammacin afirka wanda in ba mataki an ka dauka kwakwara ba to abun ba a san inda zai tsaya ba bangaren kimiyyar siyasa akwai abin da muke ce ma an old boy syndrome ko kuma irin bushfire effect na shigowar sojoji cikin sha'ani na na mulki kamar a ce wutar daji kamar wutar daji eh, in ta kasan in ta kama ko ina tana yi shi kuma an old boy kamar wani tunani ne wata fahimta ce cewa eh ai sojoji nan sun yi juyin mulki nan kusa gare mu saboda haka mu ma ai muna iya mu saboda kusan abokanan mu ne mun yi training kila tare da su mun yi ayyuka tare da su mun san irin kwarewar su da karyan su to kaga abu ne wanda in ba wani mataki an ka dauka kwakwara ba to ba san inda abin zai kai ba ko kuma zai tsayawa in fact abinda da ma zaka tambaye kanka yanzu shin da me kasashen Afirka za su ji waɗannan matsaloli na tattalin arziki da kusan kowa na ji ga jiki ne ko ko matsalolin nan na tsaro da kusan duk sun shafi wanga bangare na Afirka yankana, kana magana kila yan fashin daji ko kuma kidnappers da ake cewa ko banditry da kuma irin waɗannan masu tsatsauran ra'ayi na addini waɗanda kusan duk ƙasashen ga namu na wanga ya bangare musamman waɗanda ake ce masa head za ga kusan babu ƙasar da bata cikin irin wanga yanayi kuma sai ga wanga abu sabu ya shigo to farfesa ya dace a yi amfani da karfin soje wajen korar su sojojin Nijar karfin soji amfani da shi sai an yi kokari an tsaya an yi taka saboda saboda kusan in aka ce ayi amfani da ƙarfin soji ba a san irin abin da zai biyo ba ba yanzu misali da muke gani ga wasu kafafen yada labarai na zamani ana nuna cewa shugabannin na gini ne da na mali yana jin da har na bakina eh, sun yi alkawalin cewa za su taimaka ma sojojin nijar dukan imajin a ce su ma sun fito sun zo an yi amfani da irin wannan karhin an ce a da su daga cikin mulki to kaga abu ne wanda ba a san iyaka hasarar da za a yi ba ta rayuwa zaman lahiya ma wanda kusan babu ma sha'awan daga bangare na na Afirka. Farfesa waɗanne irin matakai ya kamata ita kungiyar ECOWAS ta ɗauka tunda lamarin ya zama su ma sun samu taron dangi. Mataki na farko da ya kamata ECOWAS ta ɗauka shine ta a nemi mataki na zamnawa a teburin shawara a tattauna a ga hanyar da za a hito ma wannan al'amari. Da yake ni ban yarda da mulki na soja ba amma za a ga cewa su karan kansu 'yan siyasa suna da laihi cikin wannan shugabanninmu na siyasa suna da laihi irin na abubuwan da ke faruwa. Irin matsin tattalin arzikin da mutane suke ciki irin corruption ɗin da a cikin sha'anin shugabanci. Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto wannan juyin mulki da sojojin kasar Nijar suka yi suka hambarar da shugaban kasa Muhammadu Bazum ya sanya kasashen duniya sun yi harshen damu. a yayin da wasu ke goyon bayan juyin mulki wasu kuma suna adawa da shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Tuma da la'agai da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. kuma labarin wasannin na da kasar amurka da ke rike da kofin duniya na matan ta samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba na gasar kasar amurka dai ta yi nasara a wasanta na farko da kasar vietnam da ci uku da nema a wasanta na biyu ko da netherlands sai sun kai kunnen doki ɗaya da ɗai a wasa na uku kasar amurka da portugal baran-baran sun kai ba kare bin damu to yanzu bari mu duba ba me yake gudana ko kuma da irin sakamakon da aka samu na wasannin da aka yi a yau yau din nan sakamakon wasannin da aka yi duk dai a wannan matsayi na rukunin na rukunoni sweden ta doke argentina da ci biyu da nema afirka ta kudu ta lallasa italy da ci uku da biyu sai faransa da ta yi nasara da ci hudu da ɗai a kan panama jamaica da brazil sun yi baram-baram a gobe in allah ya kai rai kasar morocco za ta kara da colombia south korea da jamus sai a ranar biyar ga watan augusta waɗanda sun ka tsallaka zuwa zagaye na sha shida za su kara switzerland za ta kara da spaniya japan za ta haɗu da norway netherlands da afirka ta kudu kasar sweden za ta kara da amurka nan nigeria da ingila sai australia da denmark Ɗan wasan baya na kasar ghana Mohammed salisu ya yi farin cikin sake haɗewa da ɗan wasan ƙasar japan takumi minamino bayan ya gama tafiya zuwa as monaco minamino ya tafi klabin ɗin na faransa ne a bara bayan ya bar liverpool na san taki na yi wasa da shi a ingila mun yi wasa tare da shi na wani lokaci a hakika mutumin kirki ne in ji salisu mai koyar da black sassin ghana wasa coach kifton ya bayyana da imaninsa akan irin ci gaba da kwallon afirka ke yi hilton wadda aka ɗauko shi daga mai ba da shawara zuwa kocin ɗin black stars ya bayyana jin daɗinsa ga irin ci gaba da wasan kwallon kafa ke samu a afirka bayan sanya hannu bisa kwandilar watanni 21 cikin watan marisin shekarar nan mai shekaru 64 yanzu shi ke rike da aikin koyar da black stars da sau hudu take zama zakaran kwallon afirka wasa a cikin wata hira da ta Fox Sports Hilton ya tattauna akan irin damar da gane ke da shi na samun shiga gasar cin kofin Afirka da ma lashe gasar kanta na shekara ta 2023. Dabban Taekwondo babban jiha Accra ta nuna jajircewa da da'a ta zama zakara na gasar zakarun Taekwondo gidan jakadancin Koriya na sha uku da aka yi a Korea Community Sports Complex da ke Atama sama da 'yan wasan Taekwondo 130 daga jihohi goma na kasar Ghana sun ka shiga wasa wasan jakaran koriya a ghana mr lemo john taik da iyalinsa da wasu shaharar mutane daga gidan jakadancin na koriya suka kalli wasan da wannan muka iso karshen labarin wasan nan lamu kyara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To Madalla da Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce yanzu amurka na ci gaba da nuna goyon baya ga shugaba muhammad bazoum wanda sojojin kasar suka hamɓarar a makon da ya gabata blinken ya bayyana haka ne yayin da wata ganawa da ya yi da bazoum ta wayar tarho a ranar laraba kamar yadda sanarwar da ofishinsa ta fitar a yau laraba tuhume-tuhume hudu wato da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin mike pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jiran abubuwa da suka faru bayan zaben watan nuwamba wanda ya kai ga harin da magoya bayan trump suka kai a fadar gwamnatin amurka a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fusatattun mutanen wato sun yi imanin ne da pence akan cewa zai iya sauya sakamakon zaben kamar yadda trump ya yaudare su. a yau laraba ne jami'an ukraine suka fada cewa hare-haren jiragen saman rasha sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin odessa da ke kudancin ukraine yayin da jirage mara matuka da rasha ta harba kuma suka kai hari a babban birnin na ukraine sojojin ukraine sun ce harin na rasha ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a ismail a yau laraba ne kasar sin ta zage damtsi wajen aikin ceto a zo birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin beijing Masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta karanto labarai da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.